dokokin Allah, mutanen Isra'ila sun kai ga dutsen Sinai, Allah ya sauko bisa dutse don mutane su ji muryarsa cikin hadari baƙi ƙirin da cida, walƙiya tare da wuta. Mutane sun ji tsoro ƙwarai, ba su so su zo kusa da dutse. Musa ya hau dutse, Allah ya yi masa magana. cewa, Ni ne Ubangiji Allahnku, ba za ku yi wasu alloli ba sai ni, ba za ku yi masu sujada ba, ba za ku bauta musu ba, ba za ku kama sunan Ubangiji Allahnku banza ba, ku tuna da ranar Asabaci, domin ku kiyaye ta da tsarki, ka ba da girma ga Ubanka da uwarka. kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar zur, ba za ka yi ƙyashin kayan maƙwabcinka ba, su ne dokokin Allah, Allah ya rubuta su bisa alunan duwatsu, Musa ya sabko wurin mutane da su dukan mutanen da suka kiyaye dokokin nan na Allah. sun gamshe shi, amma dukanmu mun kasa, mun ƙetare dokokin Allah, mun isa mu sami alhakin wannan laifi daga wurin Allah, shi ne mutuwa, duba hoto na gaba.